akan wannan takaddama ne ya majalisar dattawa ta kwashi sa'o'i biyu da rabi tana zama cikin sirri kuma wannan shine karo na biyu da za su yi wannan irin zama a kwana biyu sanata kabiru ibrahim gaya ya yi karin haske abin da ya dame muka magana kwarai shine mun magana akan sanatocin da suka bar jam'iyyar pdp suka dawo wannan jam'iyya ta ta apc a doka an sha yin haka a majalisarmu kuma ba ta samun rikici da tashi hankali ba daya biyu su koma nan wannan barnan jam'iyya wannan koma jam'iyya tana akwai dan apc dan eh, ampp da kuma pdp haka da kuma dan pdp da ya dawo wata jam'iyyar a cikin majalisa to amma yanzu an samu damuwa daga bangaren mutanen pdp cewa ba sa son waɗannan sanatoci su dawo su kuma sun riga sun ce sun dawo kuma sun tabbatar kuma sun sa hannu a takarda sun kaiwa shi sanar president kuma a yau muna yin rijistar jam'iyya da za su karɓi rijistar ta 'yan jam'iyyar apc to wai menene dokar majalisa ta gindaya ne akan irin wannan al'amarin solomon ewuga dan majalisar dattawa ne a dokokinmu ba ta da izini a ce kungiya sun tashi a dunkule sun ce mu mun fizge hannunmu kowa ya rubuta a tuna farkon rubutu wanda ya shiga hannu an ce mutane sha bakwai ne sai abun ya zuwa rugu zuwa sha daya gara kowa ya sa hannu suna ubansa a ji yadda gidansu suke yadda na fuskanci abin kenan amma inda kuskure ma ba zai yi nisa daga wannan hali ba menene kundin tsarin mulki ya tanada a game da canja sheka daga jam'iyya zuwa jam'iyya tambayar kenan da na yi wa yusha yusha'u waziri mamman lauya mai zaman kansa kuma kwararre a fashin bakin kundin mulkin kasa abubuwa guda biyu wanda ya kamata jama'a su yi la'akari da shi akwai kundin tsarin mulkin najeriya akwai kuma kundin tsarin mulki na jam'iyya to idan aka duba kundin tsarin mulki na najeriya ya ba da dama ka haɗa kanka da kowa ka yi mu'amala da kowane irin mutum da ka ga dama da shi ba maganan addini ba maganan kabilanci ba maganan kowane shi aka fito to amma idan aka dubi kundin tsarin mulki na jam'iyya duka jam'iyyoyin biyu mahimman jam'iyyoyin biyu na najeriya yanzu wato apc da pdp duka suna magana cewa in za ka koma wata jam'iyya to ba halin ka koma kawai kai tsaye sai in akwai baraka ko wani rashin jituwa a wannan jam'iyyar da kake ciki kafin ka koma wata jam'iyya to in akwai wannan kana da daman ka koma wata jam'iyya to mafi yawansu suna nuna cewa akwai baraka kamar wayanda suke barin pdp suna komawa apc suna nuna cewa akwai baraka akan abin da yake faruwa a pdp to wannan ya danganci a irin bayanin da kowane mutum zai iya yi don wayansu suna ganin cewa babu baraka wayansu kuma suna ganin akwai baraka to amma akwai kotu ta yanke hukunci kwanan nan akan cewa babu baraka a pdp to amma kuma su suka ce akwai barakan su ma su dauka ƙara akai na tabbatar kila shari'a zai kai har kotun koli to in take kotun koli aka yanke hukunci daga nan shin kenan kuma san cewa ko da baraka ko babu baraka yanzu majalisar ƙasa ta fara hutun mako guda saboda ta baiwa 'ya'yan majalisar adawa ta APC dama su koma mazaɓinsu su yi rajista Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.